shugabannin makarantu na karamar hukumar Los Alamitans ta jihar California a nan Amurka sun cimma matsaya cewar iyayen yara na iya biyan dala Amurka dala ɗari kwatankwacin naira dubu goma sha bakwai don kada a bama 'ya'yansa aikin gida na sati ɗaya. hukumar makarantun ta wannan karamar hukumar sun aika ma iyayen yara da takardu zuwa gidajensu dangane da wannan tsari cewar idan har iyaye ba su son 'ya'yansu su yi aikin gida har na tsawon sati ɗaya to za su biya waɗannan adadin kuɗi shi dai wannan tsarin da suka kira shi da suna project LEAF a turance amma ana ganin kamar wannan gwajin ba zai je ko ina ba kuma hanya ce da za a ba ma yara cin hanci a cewar ta mazauniya yankin kuma uwar wasu yara. ba ta ji ma ɗanta daɗi ba, don har ya fara ce mata, mama ko za mu gwada. Ba za ta bar wani malami ko makaranta su lalata mata yaro ba, su koya mishi abin da bai dace ba. Wannan ba ɗabi'a mai kyau ba ce, ka ce na ba da dala ɗari don kada yaro na ya yi abin da zai amfane shi a gaba.